فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibnu Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau sha biyar. ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 kuma shi zo daidai da shida ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir suratul baqara kuma wannan shine ne mu na 116 a tafsirin wannan sura kamar yadda aka saba ana tunatarwa game da taimakon sautul haq da fatan yan uwa za a ci gaba da taimakawa Allah subhanahu wataala ya ba da lada ya sa a mizani ya albarkaci dukiya mun tsaya akan aya ta 177 wanda mun fara tafsirin ta ba mu kammala ba lokaci yayi za mu ci gaba da kanta bismillahir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك صدقوا وأولئك هم المتقون الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ba ku juyar da fuskokinku gabas ko yamma bane kawai tarin aikin alkhairi walakin albirra sai dai tarin ayyukan alkhairi man amana billahi yana ga wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhiri da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya bayar da dukiya bisa ga yana santa zawil kurba ga makusanta dangi wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wabnis sabili da matafi wasa'ilina da mabarata wa firriqabi da kuma wajen yanta bayi wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata ya kuma da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawarin da suka yi wato da masu cika alkawarin da suka dauka wasabirina da kuma musamman masu haƙuri fil ba'sa'i a lokacin a cikin talauci kan talauci wadarra da cuta wa ba'as da lokacin yaki ulaika alladhina sadaqu wadannan sune suka yi gaskiya wa ulaika humul muttaqun wadannan kuma sune masu tsoron Allah a wannan aya mun fara fassara ta inda Allah subhanahu wataala yake ga mana jima'ul jima'ul bir wato albir ba kawai su fuskantar da fuskar su gabas ko yamma ba kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirin wannan aya ta sauka tana da kuma alaka da batun canza alƙibla tana da alaka da batun canza alƙibla yayin da yahudawa suke ganin cewa musulmi sun kaucewa hanya saboda sun canza su ko Allah ya canza musu alƙibla daga kallon baitul maqdis zuwa kallon zuwa kallon kaba su kuma musulmi suna jin daɗi saboda wannan shine buƙatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana da ita wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah ya cika masa ya cika masa burinsa to wannan cece ce da ake ta yi game da alƙibla waɗansu suna so a kalli gabas waɗansu suna so a kalli yamma to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu ba wai wannan ne ne tarin alkhairi ba ne tarin ayyukan alkhairi albir shine jima'ul khair ko alkhairul kasir alkhairi mai yawa ba wannan ne tarin alkhairi mai yawa ba alkhairi mai yawa ko abinda yake tilin alkhairi ne waɗannan abubuwan waɗannan sifofi da Allah ya zano a cikin wannan aya man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati yi imani da mala'iku wal kitabi yi imani da littafai wan ya yi imani da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya bayar da dukiya bisa tsananin santa zawul ƙurba ga makusanta wato dangi wal yatama da marayu wal masakin da miskinai mun tsaya akan wannan gaba ta wal da miskinai ko kuma mabukata al miskin shine mabukaci wanda yake cikin tsananin bukata har ya kai wani yanayi na gabaɗayansa ya kaskanta ya yaushi a zanda hulfaƙar wa askanat talauci ya kaskantar da shi bukata ta lausasa shi sauraka yana cikin bukata a immatun doga malaman harshen larabci sun itifaki akan cewa al-miskin, gairul fakir. akwai al-miskin akwai alfaqir kowanne yana cin gashin kansa suna cewa al-miskin wato a gurin malaman lugha suna cewa al-miskin huwa aqallu faqran min alfaqir miskin talaucin sa bai kai talaucin alfaqir ba akwai al-miskin a larabci akwai alfaqir dukkan su mabukata ne amma wanda aka sifanta shi da alfaqir a gurin malaman lugha shine yafi talauci sama da wanda aka sifanta shi da al-miskin wasu kuma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa alfaqiru ashaddu faqran min almiski ah, almiskiru ashaddu faqran min alfaqiri wanda aka ce da shi almiskin to yafi talauci yafi bukatuwa sama da wanda aka ce da shi alfaqir abu sananne ne cewa waɗannan sifofi guda biyu idan aka ambaci ɗaya ba ambaci ɗaya ba to duka biyun sun shiga kamar yanzu nan da Allah subhanahu wataala ya ambaci almiskin to alfakir ma ya shiga idan har muka ce almiskin shine mabukaci bukatarsa bata kai ta alfakir ba amma Allah ya ambace shi kaga min babu aula wanda yake alfakir in har za a bawa almiskin to kenan alfakir shi yafi cancanta ma a bashi saboda wasu suna cewa alfakir shine wanda ya wato ya mallaki wato abin da yake samu bai kai rabin abin da zai rike shi a shekara ba abin da yake samu a shekara bai kai rabin abin da zai rike shi a wannan shekarar ba wato ba zai yi masa wata shida ba ya kare in aka tara dukiyarsa gaba ɗaya da zai samu a cikin shekara wato income ɗinsa yali income ɗinsa in aka haɗa shi gaba ɗaya ba zai fi ba zai kai wata shida ba sun ce shi ne alfakir almiskin shi ne wanda abin da yake samu zai wuce wata shida a shekara abin da yake samu kada zai wuce wata shida zai wata bakwai wata takwas wata tara amma ba zai kai masa shekara ba zai kare kaga ahsanu halan min almiskin to sai idan har anan an ambaci almiskin to kaga alfaqir ya shigo min babu aula bil aulawiyya idan kuma suka rabu to kowanne yana ɗaukan ma'anarsa kamar yadda yazo a cikin ayat sadaka ayat zakka inama الصدقات lil والمساكين ده da wannan aya ne masu cewa al sun fi talauci sama da al suka ce gashi Allah subhanahu wataala ya kaddamar da ambatan su a cikin ayar zakka sai da aka ambaci fuqara da aka ambaci al kuma a gurin bayarwa akan ambaci wanda yafi fi cancanta a bawa wato ana an jera su ne bisa wato a haƙƙiya wanda ya fi cancanta sauraka aka ambaci alfukara na masadakatu lil fukara sannan aka ce wal masakin gabatar da alfukara a cikin wannan aya ta zakka yana nuna cewa su ne suka fi cancanta sama da almasaki ko da kuwa dukkaninsu sun cancanta saboda haka almiski da alfakir dukkaninsu kowannensu bai mallaki abin da zai wadatar da shi da iyalansa ba a wajen abincinsa ko abin shansa ko suturarsa ko gurin zamansa ko abin hawansa duk in ya kasance abin da yake samu ba zai wadatar da shi akan waɗannan bukatu ba to yana cikin waɗanda ake nufi da wannan aya cewa a ba su taimako akwai ayar da ta yi kama da wannan a nan cikin suratul bakara za mu iske ta a gaba wadda ita ma ta faɗi waɗannan kashe-kashen mutane guda uku ya tsaro na kama zayin fiƙon kulma an faƙon min ƙairin fadilwari dai wale akwara bina wale ya tama wani masaki a wani sami suna tambayin kame za su ciyar na dukiyarsu allah ce kul ka ce ma an faƙon abinda duk kuka ciyar min ƙairin na dukiyarku daga allah kira dukiya alkhair min ƙairin na dukiyarku fadilwari dai to ku bayar ga iyayenku wal akwara da danginku mafiya kusanci sannan wal ma wal masaki da marayu da mabukata wabna sabil da matafi kaga an faɗi wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wal sabil kaga nan ma sun zo guda hudun an ambace su don haka waɗannan suna da wani haƙƙi akan waɗanda Allah ya bawa wadata su taimaka musu da abin da zai rage musu raɗaɗin rashi da suke fama da shi su ba su abin da ya sauƙaƙa daga cikin dukiyarsu annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim yana cewa laysa al-miskin alladhi yatufu ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani walakin al-miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi wala يفطن nas fa yatasawala ولا bihi ahad fa yatasaddaqu 'alayhi wala ya fa yasalu nas annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada ta'arifi ya bada cikakken bayani definition na wane ne al ce al annabi ce laysa almiskinu alladhi yatufu ala an-nas mabukaci ba shine wanda yake yawo yana bara yana bin mutane gidajensu ko ofisoshinsu ba ko akan hanya taruddu hulqumatu wal-luqmatani wanda an bashi loma dai ko loma biyu ko dabino ɗaya ko biyu shi kina ya tafi ba shi ne ake ce miskin ba walakin miskin sai dai miskini mabukaci shi ne allazi la yajidu ghinan wanda ba shi da abin da zai ishe shi baya samun abin da zai ishe shi wala yaqulu bihi wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alayhi ba ma san da shi ba ba a san da bukatarsa ba ballantana a bashi sadaka wala yaqumu fa yasalu nas baya miƙewa tsaye ya bayyana buƙatarsa ga mutane ya roƙe su su bashi nabi ce wannan shine cikakken miskini anan ba ana nufin wancan na farko baya cikin masakin ba ba ana nufin wanda ba shi da shi yana bi yana tambaya ana ba baya ciki ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wanda yafi cancan yafi kowa cancantar wannan wannan suna wanda ya fi cancantar wannan suna game da Allah ce da masjidun usisa ala taqwa ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan aya ta sauka kan mutanen Quba ta sauka akan mutanen Quba amma ba tana nuna cewa sauran masallatai ba a gina su akan takwa ba sai dai wannan yabo ne ake yi wa wato wannan mutanen wannan masallaci wasu ce ta sauka akan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama an faɗi wanda ya fi cancanta a aka assasa shi ko a ta shi da cewa an assasa shi akan tsoron Allah shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin nan wabnis sabili daga cikin waɗanda za a taimaka ko za a ba wa dukiya taimako wabnis sabili akwai matafi shine wanda yake tafiya guzurinsa ya kare ba ya da abin da zai kai shi garinsu to wannan shi ma Allah subhanahu wata'ala yana kwadaitar da bayansa su taimaka masa da dukiya wata ta taimaka masa har ya kai ga inda ya niyyar zuwa saboda ibn sabil sama a wancan lokaci matafiya ba sa ɗaukar dukiya tare da su wancan lokaci sai dai su dauka guzuri doki abinci da abin da za su sha ba su daukar dukiyar su tare da su sau haka shi ya sa ya zama haƙƙi ne idan ya kasa samun abin da zai kai shi garinsu bayan ya fito to a taimaka masa da abin da zai kai shi garinsu ko da kuwa a garinsu babban kicima ne mai kuɗi wato shi wani sabili ba wai sai talaka ba ko da mai kuɗi amma yanzu yana cikin halin tafiya guzurinsa ya yanke ya yi ƙasa to akwai buƙatar a taimaka masa yana da haƙƙi a kan waɗanda suke ɗan gani a wancan lokaci a ƙauyuka babu guraren masaukan baki, babu hotel-hotel da ake zama shi ya sa musulunci ya farlanta wa musulmi cewa idan baƙo ya zo a ba shi haƙƙun diyasa a girmama shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu fa kai karrama shi a bashi haƙƙin sa na tsawon kwanaki uku saboda a wancan lokacin <coughs> galibi babu wurin da baƙi ke su ba kamar yanzu bane garuruwa akwai wuraren kwana da zaka je ka biya ka kwana bako ba zai shigo cikin gari ba ya tsaya a tasha ya ce ɗan gari dole su nemo masa inda zai kwana saboda haƙƙin bako da can babu inda zai je kama haya babu khanat daga baya ne aka samu khanat <coughs> guraren da baki suke suke sauka su biya a ba su gurin sauka tun kusan cikin karni na ɗari na uku laraba sun samu wannan daga daular farisawa daular force shi ya sa masu nan da suke ba shi khanat zai zama idan mutum ya yi tafiya zai samu inda zai kwana akwai waɗanda suka ware gidaje suke saukar da baki shine asalin abinda yanzu muke cewa otel otel sun kusan karni na uku zamanin su imamu bukari imamu ahmad aka fara wannan a kasashen musulmi don haka wanda allah subhanahu ala ya ni'imta shi da zama a gida yana cikin ni'ima to wannan da yake bako yana da bukatar taimako a taimaka masa da abinda zai kai shi zai kai shi inda zai ne Abinda zai shiga cikin wannan gaba ta ibnu sabi wanda zai yi tafiya tafiyan nan zai yi ta ne fi ta'atillah cikin wani aiki na Allah hmm. shi ma a taimaka masa da abinda zai kai shi ya dawo da shi kamar wanda zai fita ya je wa'azin maguzawa ko zai je karantarwa baya da abin hawa ko yana buƙatar taimako a ba shi kuɗin motar da za ta kai shi ta dawo da shi a ba shi kuɗin zai guziri a hanya ya ci abinci ko in ya je can ya ci abinci wanda dai yana cika cikin wabnin sabi ko waɗanda za su fita su je wani aiki wanda yana da alaka da ci gaban addini zuwa na a taimaka musu da kuɗin man mota ko a zuwa musu man mota ko a ba su aron mota dole da cikin taimakawa ibnu sabi shi ma a kan hanya ne abinda zai taimaka masa a tafiye-tafiyensa aka yi masa Allah ce wasa'ili da waɗanda suke mabarata mabarata su ne mabukata waɗanda bukata su sa har suke bara har suke roƙo a nan an kira su da asa'ili ana nufin alfukara su ne mabukata domin a bisa ɗabi'a mutumin da yake da mutunci yake ƙwarinta da mutuncinsa ba zai je yana roƙon mutane ba yana tambaye su abin hannunsu in ka ga har yayi haka to lalle ya shiga cikin matuwa wannan shine ɗabi'a ta mutum mai kiyaye mutuncinsa mutum mai kiyaye mutuncinsa ba zai ce mutane su bashi ba in har aka gan shi yana tambaya to babu shakka wannan alama ce da take cewa nuna cewa ah, ya shiga cikin wata takurwa ya shiga cikin wata mutuwa da yake bukatar taimako a sailin haka har ila wanda ya wani abu ya same shi yana da shi amma sai wata musifa musiba ta gito masa sai ya rasa abin da yake da shi tun ne dan kasuwa sai ya samu wato wata jarraba ko dai gobara ta cinye dukiyarsa to wani yana bukatar a taimaka masa har ya dawo da abin da zai ci gaba da jari da shi ko 'yan fashi suka tare shi suka kwace abin da ya mallaka to shi ma wannan yana daga cikin waɗanda haƙƙi ne in sun nemi taimako a taimaka musu Hakanan wanda aka jarrabe shi da ɗaukan wani kaso na diya saboda wani da ya ji wa rauni misali ya kaɗa wani ko da babur ko da mota ana buƙatar a yana buƙatar ya ba da wani abu ko da alal akalla jinyar shi wanda ya kade din yana asibiti shi kuma bai da kuɗin da zai bayar a yi jinyarsa to shi ma wannan a taimaka masa ko wanda gwamnati ta zabga masa haraji ya kasa biya to shi ma a taimaka masa a ga ya sauke wannan shi ma yana da tsera cikin wanda za a taimakawa ya biya ko wanda zai zo yana son aiki na wani abu da zai taimaka wa al'umma yana so zai gina masallaci ko zai gina makaranta ko zai gina wata gada ko zai gina gidan marayu wata bukata dai wacce ke maslaha ce a amma maslaha ce da ta shafi al'umma to shi ma wannan ko mai kudi ne ko da yana da kudi sai ya zo ya ce ɗan uwa ka taimako za a yi kaza ka a ce a, ah, to kai ba kai da ka ba ba a faɗar haka ko da ko yana da shi shi yana da haƙƙin ya tambaya kowa ya kawo gudunmawarsa don a yi kowanda misali ya zo raba wata rigima rigimar nan ba za ta rabu ba sai an ba da wani abu wasu ne suke ta rigima sun ƙi sulhunta kansu wani ya ce zai sulhunta su sai ya alkawarin cewa kai ku. ka haƙura ka rabu da shi zan ba ka kaza ya faɗi wasu kuɗaɗe da zai ba to shi ma wannan yana da damar ya je ya ce wani ya je ya ce mutane su kawo don a ba da wannan ko wani ne ya ci bashi ya kasa biya rigima ta kauri sulhu tsakaninsu ya ce ka kyale shi ni zan biya ka bashi shi ne wa rajulun ta hammala hamala wanda ya zo a cikin hadisin kabisa saboda haka shi ma ko da yana da wadata yana da haƙƙin ya tambaya a taimaka galibi mutane suna fahimtar kamar duk sanda mutum ya tambaya a taimaka saboda wata maslaha amma sai su ga kamar in ka taimaka shi ka taimakawa tare da cewa kanka ka taimakawa ba shi ka taimakawa ba kanka ka taimakawa na'am shi yana da wani kamashu na cewa ya ja hannunka zuwa ga aikata alkhairi Allah zai bashi wannan kamasho nashi man dalla ala khairin kafa'ili saboda ka zai samu kamashin wannan ai amma kai kuma za a ci gaba da zirara maka ladanka a cikin wannan aikin da kai to so tare wani lokaci mutane yayin da liman zai tashi a masallaci ya ce masallacin mu yana buƙatar kaza dan Allah jama'a wasu gani suke kamar sun taimaka masa har in wani abu ya shiga a ce ka gafa mutumin nan kwanaki fa a masallaci tashi yanzu mu taimaka muka kuma taimaka amma ka ji yanzu mutumin nan kaza kaza kaza wato shi yana ga ya taimaka masa yanzu ya zai masa haka akwai bambanci tsakanin almaslaha al'amma da almaslaha khassa maslaha da ta shafi mutum na'am wannan shi ka taimakawa ka taimake shi ka taimaki kanka maslaha da ta shafi amma wannan mutane ka taimakawa karka dubi cewa shi ayyana da kaza ce to shi da yake cewa mutane su taimaka ba yana da kuɗi ba shi ya yi mana musulunci ba haka ya zo da shi ba musulunci ya ce in dai mutum zai yi aiki na jama'a yana da damar ya tambayi mutane su taimaka domin a yi wannan aiki ka duk za su shiga cikin wasa'ilina saboda as-sa'ilu wani wanda suke mabarata ko masu nuna bukata iri biyu ne akwai wanda zai zama mai nuna bukatar sabilisanin makal. zai fito ya fada ya ce jama'a taimaka mu ka zai fito kwaro-kwaro a fili ya ce jama'a ku taimaka mini daga wannan bilisanin makal ne akwai wanda zai zo bi lisanin hal shi ba zai yi magana ba amma da ka kalle shi ka ga mabukaci ne wato yanayinsa yana gaya maka cewa ina bukatar taimako amma ba zai ce komai ba ganin ɗin zai sa ka fahimci haka irin wannan ta faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama tarana yana masallaci tare da sahabbansa kamar yadda cikin sai muslim da musnad imam ahmad hadisin jarir ibn abdullah al-bajali yake cewa kunna julusan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sadr an-nahar فجاءه قوم عراة حفاة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من شدة الحفاقة yake cewa jarir ibn abdullahi bajali ke cewa ta rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da hantsi Shikira sai ga wasu mutane sun zo masa hufatun ba takalma a su. uratun kamar ba ba kamar tsirara masu suke saboda tufafin da suke cikin kudu sun shi ne mujtabin nimar tufafin su da suka sa duk a yayyage a kikkece mutakallidi siyu suna rataye da takubbansu ma'ana alama da take nuna matafiya ne sun taho daga wata tafiya ce ga takubbansu tare da su ce ammatuhum min mudar ce yawancin su daga kabilan mudar bal kulluhum min mudar dukkan su daga kabilan mudar fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. sai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza ta canza limara bihim min shiddatil faqa saboda tsananin bukatar da ya ga tare da su talaucin da ya ga tare da su ba su ce komai ba amma kamannin su da shigar su da waye annabi ya gane cewa suna cikin bukata ba takalmi eh, kayan su a yayyage ga alamar tafiya tare da su lalle waɗanda suna cikin bukata sai fuskar annabi ta canza bai ji daɗin ganin su a cikin wannan yanayi ba فقام فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الصلاة ثم خطب وقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إلى آخر الآية النبي يتعيش يشرق له sannan ya fito ya umarci bilal ya kiran sallah aka yi sallah sannan sai tashi ya shiga huduwa ya karanta waɗannan ayoyin guda biyu ayar cikin suratun farkon suratun nisa da ayar cikin ƙarshen suratun hashiri wanda ayoyi ne guda biyu ta farko tana nuna cewa mutane dukkansu asalinsu guda tushensu guda Isan uwan juna ne suna da ‘yan'uwantaka saboda kasancewarsu dukkansu daga annabi adam da hawa sannan aya ta ƙarshe da karanta ita ce aya ƙarshen suratul hashr wacce take nuna cewa dan adam yayi guzuri saboda ranar da take nan tafi nan gaba ba da jumawa ba wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat kowace rai ta duba ta ga abinda ta yi dan gobe sannan ya ce ta saddakar rajulu bi dinarihi bi dirhamihi bi thawbihi bisa'in min burrihi bisa'in min tamrihi hatta qala walau bi shiqqi tamra nabi sallallahu alaihi wasallama yace mutun ya kawo sadaka ya sadaka azurfa ko ta abin ta dinari ta zinariya ko ta azurfa wato dinari ko dirhami ce ko kuma sa'i daya na alkama ko na dabino kai har yace walau bi tamra koda da tsagin dabino kake da shi ka kawo فجاءه رجل من أنصار وجاءه رجل من الأنصار يحمل صرة تعجز كفه تعجز كفه منه بل عج كادت تعجز كفه منه بل عجزت فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقا wani mutum cikin mutanen Madina ya zo niki-niki ya ciko tafin hannunsa da wata jaka ta kuɗi kusan tafin hannunsa tana kasa ma ɗaukan jakar kamar za ta kasa mai ruwa ya ce bal'ajar ta ma kasa ɗauke jakar saboda yawan abin da ya zo da shi ya zube gaban annabi sallallahu alaihi wasallam jarir abdullahi al-bajali yace fara'aytu kumaini hatta ra'aytu kaumaini min tabmin min siyabin wa ta'am sai da naga tsibi biyu tarin abinci da tare riguna an tara su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatahallala wajhu rasulillah sai fuska annabi ta kama haske ka annaha muzhaba kamar an shafe ta da gwal ta da haske yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasan shi wancan mutum da ya kawo wannan dukiya haka mai ruwa yace ta ba'an nas sai kuma mutane kowa sai ya tafi na ta kawowa ganin cewa ga wannan ya zo da dukiya niki-niki ya zuba gaban maza Allah fata ta ba'an nas hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa siyam sai da sai da naga tidil tarin abinci da tufafi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar annabi ta fara haske fatahallala wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu muzhaba kamar an shafe ta da zinari ya ce sai abin da Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu la yanqusu dhalika min ajrihim shay min ujurihim shay wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu la yanqusu dhalika min awzarihim shay annabi ya ce to wanda duk ya sunnanta sunna mai kyau wato yayi wani kyakkyawan aiki sannan aka koyi da shi akan wannan aikin to yana da ladan sa cikakke kuma yana da ladan wadanda duk suka koyi da shi ba tare da wani abu na ladan su ya rabu ba haka nan wanda yayi wani mummunan aiki shine man sanna sunnatan sayyi'a bil hisabi su to yayi mummunan aiki yazo da wani sabon abu mummuna mutane suke ta koyi da shi to shi ma yana da alhakinsa zunubinsa kuma yana ɗauke da zunubin waɗanda suke aiki da wannan mummunan aikin da ya fara zuwa da shi ba tare da daifinsu ko alhakinsu ya rabu ba a shahid anan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane ba su tashi sun ce a taimaka mana ba amma lisanul hal ablaghu min lisanil maqal hmm. wannan lokaci yanayi ya ma ya ma fi bayani Gamsashen bayani sama da bayanin da za a yi da baka wani abu akwai abin da ya faɗi ne? ta sauraka ma asa'ili akwai asa'ili bi lisani halihi akwai asa'ili bi lisani maqalihi abinda yake akwai shine kai mai taimakawa ka taimaka ga wanda duk ya nuna bukatarsa kai kuma kana da halin taimakawa shin wajibi ne sai ka yi bincike ka gano cewa da gaske ne ko ba da gaske ne wannan bai zama wajibi ba kuma kasancewar za ka taimaka masa daga baya ka fahimci ba abu bukatar ba ne dan na mai dan damfara ne wannan ba zai rage maka komai daga ladarka ba kana samun ladarka cikakke shi kuma zai dauki alhakin abin da ya yi tsakanin shi ne da Allah sauraka shi mai bayarwa mahmudun ne fi ayi hal a kowane yanayi zai dauka ya bayar yana da kamashinsa yana da ladansa a gurin Allah ba zai taɓa zama mai laifi ba sai dai idan bayarwa zai yi ga waɗanda za su je su yi ya kuma san abin da za su yi ba su to wannan wani babi ne daban ba bukatar tsaye ba su ba amma wanda ya nuna bukata ka ɗauka ka bashi daga baya sai ka gano cewa ashe dan damfara ne ashe matuci ne to wannan ba zai cutar da abin da kai kai ba Allah zai karɓi wannan kuma zai baka cikakken lada a kai mun sha jin hadisin da Bukhari ya rawaito na mutumin da ya cikin bani Isra'il wanda ya yi wa Allah alkawari ya ce la atasaddaqanna laylata bi sadaqa a daren nan sai na je na ba da sadaka cikin dare ya tashi yana fita sai ya ga wani sai ya danka masa abin da ya niyyar bayarwa sadaka da Allah makudan kuɗi da mai yawa ya bayar a cikin dare yana so ya guje wa riya kada ma a ganshi kada a ce shi ya bayar ko shi wanda zai karɓa ɗin kada ya ji kamar kaskanci ya ga cewa ya gane wani ne ya taimaka masa saboda ka yi shi cikin dare ya haɗu da wani ya ce kai zo ya ba shi dunkulan kudi bayan ya koma kashe gari sai aka ta hira a gari a yi jiya an yi wa wani mai shaƙi mai kudin nan sadaka ka jifa wai mai kudin nan ba wai shi da aka ba shi wasu kudade eh, to sun daga ala sai sai daga hannun ce alhamdulillah ya gani na gode wa Allah da shi wanda mai kudin ba da na bawa amma a ta sadakan nan lailata sadaka sai sake daukan alkawari cewa sai ya sake wata da ya fita da daddare ya je ya danka ma wani bai san waye ba kashe gari kawai sai ya ji gari ana ta hira ce tusuddika al-layl al-barihata ala ghani ajiya an yi ma wani mai tsafin ala sare wani mai kudi an bashi bashi wani wani barawo an bashi sadaka barawo ne ya fito zai sata kuma kawai wani cikaro da shi ce kai ma bukaci zo ga sadaka ya ce to alhamdulillahi ala sari godiya ta tabbata ga Allah bisa ga wannan barawon da aka taimakawa amma ya sake alkawari da aka saddakan na lailar da bisada ya sake tun wani alwashin zai je ba da sadaka ya fita karo na uku ya wata mace sai dan kamata shi karo ce ka fito karuwanci business ta fito sai kuma gashi to shi ne aka waye gari ana cewa ai an yi wa karuwa to suddiƙan lailata Albarihata hata ala zaniya ai matan nan yar kaza-kazan nan an yi mata sadaka an ba ta sadaka nan ma ya daga hannu alhamdulillahi ala zaniya to shi ne allah subhanahu wata'ala da aiko da mala'ika gaya wa annabin wannan lokaci cewa Allah ya karɓi sadakar da ya yi wa mai kuɗin ya karɓi ya ba shi ladansa cikakke ya karɓi sadakar da ya wa barawa ya ba shi ladansa wannan karuwa ya ba shi ladansa ta yiwu shi wannan mai kuɗin kasance maruwaci ne wannan sadakar da za a ba shi ta sa shi ya ga cewa ashe taimako wani abu ne mai kyau musamman ma shi an ba shi din ya ji daɗi zai gane ashe duk sanda ka ba wani wani abu naka to ka faranta masa rai dan me shi ba zai yi haka ba wannan ya sa shi ya jawo hankalinsa shi ma rika taimakawa kaga an taimake shi an taimake al'umma shi tayi wannan barawon shi kuma tun daga ranar ya daina sata ta yi watakila tsananin bukata ce ta sa sata yanzu ya samu jari babin da zai kai shi ta ci gaba da sata ta yi daina daga ranar ya tuba ita ma wannan karuwa ta yi matsuwa ce ta shigar da ita karuwanci ta samu wannan kudin ta yi daga ranar ta daina almuhim abinda yake nuna cewa inda ka yi sadaka ko da ta fada a hannun wanda bai cancanta ba kai dai kara nan da ladanka domin akwai sanda shi shaidan yake shigo ba da wasu ha ta wannan babin sai su daina sadaka kwata-kwata ta ai duk ma wannan mabarata duk bakaryata ne ka daina ba su to wanda shaidan ne zai shigo maka ta wata hanya ya halaka ka taimako ka bayar in kayi niyyar bayarwa wanda ya karba ba bisa cancanta ba wanda ya karba ba bisa tattaba san cewa ya karbi ta game da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane biyu suka zo suna annabi ya dube su ya ga karfafa ne ya to zan baku amma ku sani mawadaci da karfafan mutum zai iya sana'a ba shi da haƙƙi a cikin harkar amma zan baku Kusan cewa kun karɓi wani abin da ba haƙƙinku ba saboda ka ashe kai ne bayarwa ba maka da matsala amma mai karɓa shi ne yake da matsala in bai cancanta ba ko ya mai da abin takasso man sa'alan nasa takassuban innama yas'aluhum jamratan minan nari falyastaqilla aw yastakthir ce da duk wanda yake neman tara kuɗi ta hanyar roƙo ta hanyar bara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wutar jahannama ce garwashin jahannama ne ke tara wa kansa ya tara da yawa ko ya tara kadan ya rige nashi nabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu su'alu bi bi ahadikum hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lah dayan ku ba zai kushe ba yana roƙo yana yana bara har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama fuskarsa Allah ce wa fir riqabi da kuma wajen yanta tabayi Yanta bawa. a saye shi a 'yan tashi ko kuma a albukatar wanda mai gidansa ya yanka masa wata dukiya cewa ya biya wannan dukiyar ya zama ɗa in ya zo shi ma yana neman taimako a taimaka masa danginsa ya fanshi kansa ko kuma wani wanda yake hannun kafirai musulmi ne ya shiga hannun kafirai a matsayin fursunan yaki ko suka kama shi suka ce sai an biya su wasu kuɗi za su sake shi to shi ma wannan ya shiga cikin wafin riƙabi za a biya kuɗi a karko shi ko kuma a ce wasu azalimai su sace shi ko biya ko kamar yanzu da ke kidnapping kuma da za a yi kidnapping ɗinsa a ce sai an biya wani kuɗi to shi ma yana da haƙƙin musulmi su taimaka don a ceto shi daga hannun waɗannan miyagun mutane wanda duk ya shiga a cikin wafin riƙab suna da haƙƙi a ba su suna da haƙƙi a cikin zakka suna da haƙƙi a cikin dukkan dukiya da ake taimako da ita Allah ce wa aqama as-salata wa ata zakat ya kuma tsayar da sallah ya bada zakata ya tsayar da sallah sallah anan ta kunshi sallah farilla ta kunshi sallah nafila tsayar da ita shine yin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita sallu kama ra'aytu min musalli yayi ta tare da kula da rukunnanta da sharuɗanta da wajibanta yayi ta yadda ya kamata ko yadda aka umarce shi yayi ta shine ma'anar aqama ai ja'ala salatahu mustaqima sa ta bi hanya tutar irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga Allah ya hada as-sala wa zakah domin kasance wasu sune afdalul ibadat sune akmalul qurbat mafi cikar ibada mafi kamalar abinda ake kusantar Allah subhanahu wataala ibada ce ta kunshi sallah da zakah kunshi ibada ta zuci. kyawun niyya da mutum zai yi ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da ita da halarto da ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da bawa yake tsaye a cikin sallah ta kunshi ibada ta jiki domin da gabobinsa zai yi zai tsaya a sallah zai ruku zai sujada ta kunshi ibada ta jiki abin ta dukiya yayin da zai dauki kudinsa ya fitar zakka yayi wata ibada da dukiyarsa saboda kaga sallah da zakka sun hada duka nau'o'in ibada qalbiyya wa badaniyya wa maliyya duk nau'o'in ibada sun shiga nan kuma da su ne ake auna imanin mai su da zai tsayar da sallah to zai zama sauran ibadojinsa yana kula da su wanda duk zai tsaye da sallah kamar aqama faqad aqama ad-din wa man taraka ko daya'a fa huwa lima siwaha adiya hmm. duk wanda zai tsaye da sallah to zai sai na kula da ana kula da sauran ibadunsa amma wanda zai tozarta sallah to ka duba sauran ibadojin ba sai ya tozarta su hmm. haka wanda zai tsaye da ita ya tsaye da addininsa da haka da ita da zakka su ne abinda ake gwada imanin imanin mutum fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah ya sanya ukhuwa yan uwantaka ta addini na samuwa ne karkashin tsayar da sallah da kuma bada haƙƙin zakka zakka shine bautawa Allah ta hanyar bada wani dukiya wacce take ta wajibi ga wasu mutane da Allah subhanahu wataala ya ware ya ce a basu kuma fi malin mahsus a wata dukiya keɓantacciya ba kowace dukiya bace ake fitarwa da zakka sai wanda ta kai nisabi ko kuma in amfanin gona ne sai wanda yake yana shiga ƙarƙashin abin da ake wa zakka an kirawo ta da zakka domin kirata da zakat domin tana haɓaka ɗabi'a ta mutum tana haɓaka ladansa sannan tana haɓaka dukiyarsa da mutumin da zai fitar da zakka to zai zama na dukiyarsa ba za ta wato yana haɓaka dukiyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ma na kasat sadaqatun min ba. sadaka ba ta rage dukiya sai dai ta haɓaka ta sannan yana haɓaka ladarsa a wurin Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala ce da zai nuna masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabin. fi kulle kulli sunbulatin mi'atu haɓa? wallahu yudha'ifu liman sha wallahu wasu alim sannan yana haɓaka ɗabi'arsa kyakkyawan halinsa domin mutumin da ya saba ya samu fitar da zakka ko zai zama yana iya fitar da wata dukiyar tashi domin ya taimakawa masu bukata saboda kaga bayar da zakka yana haɓaka ɗabi'ar mutum zama mutum mai halin kwarai mai halin taimako ya zama karimi bayar da zakka yana haɓaka dukiya domin duk dukiya da ke fitar da zarkar to tana albarka a gurin Allah وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم min zakatin turiduna wajha Allah fa ka humul mudhifun duk abinda zaka bayar na zakka dan Allah to Allah subhanahu wataala zai ya maka zaka samu ninkin ba ninkin abinda ka bayar sannan kuma dabi'unka za su kyautata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wala yaqbalu Allahu إلا طيب إلى الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ثم يربيها kama yurabbi al-insanu fuluwahu hatta takuna mithla al-jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya fitar da sadaka ko da gurgurdan ko da gurgurdan dabino ne daga dukiya ta halal abinda ya tara na halal dan Allah baya karbar abinda za a kawo shi in ba na halal ba abinda za a bashi in ba na ba to Allah zai karbi wannan sadaka duk kankantar ta fa Allah ya haɓaka ta ya haɓaka wannan kama yi rabbi al'insani kuluwa kamar yadda mutum yake wato renon ɗan ƙaramin dokinsa to haka Allah zai kare nan wannan ɗan ƙaramar sadakar da yake ganin da ake kamar ƙarama ce Allah ya tare nan ta hatta ta kuna da jabal har ta zama kamar wani babban dutse Allah ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawari da masu cika alkawarin da suka dauka alkawarin da mutum ya dauka ko dai alkawarin da ya dauka tsakanin shi da Allah ko alkawarin da ya dauka tsakanin shi da ɗan uwansa bayi wato ko dai alkawarin da ya dauka Allah ya dora masa alkawarin da Allah ya dora masa amana ta taklifi da ubangiji subhanahu wataala ya dora mana na aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wannan amana da Allah ya ce gata ya danka wa sama da ƙasa da duwatsu suka ce ba za su iya ba su da a yafe musu dan adam ya ce ya ji ya gani shi zai ɗauka amana ce to wannan amana wannan alkawari da yayi yi tsakaninsa da ubangijin sa da alastu bi rabbikum ƙaro bala shahida an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha gafilin to yana cikin wannan alkawari da ya ɗauka ko kuma alkawarin da ya ɗauka wa kansa yayin da ya kasance ya ɗau alkawari tsakaninsa da wani shi ya ɗaura wa kansa ba wai an wajabta masa ba ne to shi ma wannan wajibi ne ya kiyaye wannan alkawarin ya cika shi saboda haka kaga rantsuwa ta shiga a nan duk abinda ka rantse za ka yi to wajibi ne ka cika wannan rantsuwa ka yi wannan abin matukar dai ba sabon Allah ba ne bakance da mutum zai yi shi ma wajibi ne ya cika wannan bakancen matukar ba sabon Allah ba ne wata yarjejeniya da ta shiga tsakaninka da wani akan wata hulɗa to wajibi ne ka kiyaye wannan yarjejeniyar kada ka yadda ka karya ko ka yi yaudara a cikin wannan yarjejeniyar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce salatatun ana khasmuhum yawmal al-qiyamah Allah ya mutane guda uku ni ne abokin rigima su inji Allah shi zai rigima da su a ranar gobe kiyama mutane guda uku su Allah zai rigima da su a ranar kiyama shi rajulun a'ta bi thumma gada shi na farko mutumin da ya bayar da alkawari da sunana ma'ana yayin rantsuwa wani abu ya shiga tsakaninsa da wani ya rantsuwa da sunan Allah sana daga baya ha'inci ya ce amana to Allah shi zai yi rigima da shi ba wanda ya ce wa amana ba Allah ne zai tsaya da shi su yi rigima da sunana ka ba da wannan abu ka yi rantsuwa za ka kiyaye wannan abu kuma ka yi ha'inci shi ne a fadi sun bagada wa rajulan ba a hurran fa'akala samanahu da mutumin da ya kama ɗa yadda ya ce bawa ne ya sayar da shi da ya cinye kudin shi ba wannan Allah zai yi husuma da shi zai rigima da shi ranar gobe kiyama sai kuma wa rajul sa'jara ajiran fa waffa lahu thumma lam yuwaffi lahu haqqahu ko ajrahu da wanda shi kuma ya dau ma'aikaci ya sa shi aiki yayi masa aikin nan cikakke yadda ya bukata amma shi ya kibiyansa to shi ma wannan aka je lahira Allah zai ce mai haƙi ko ma gefe da ni zai yi rigima to kaga cika alkawari idan mutum ya dauka wani abu ne da yake da yake waje sai wasabirina Allah ce wasabirina da ma da da masu hakuri da musamman masu hakuri anan asabirina an yi musu an yi masa nasba ne lil madhi saboda ayaba kamar wa khussus sabirina tashi fasaka ce wasabirina da kuma musamman masu haƙuri wato a ba su wani yabo na musamman a ka'idar larabci watakila karan farko ka za a ce da saboda walmufuna amma sai aka yi nasaba sai aka ce na sai aka ya aka canza usulubi canza usulubin nan yana da amfani guda biyu amfani na farko jawo hankali domin duk abin da yake tafiya akan wani tsari na magana kawai lokaci ɗaya sai ya canza salo to zai fi jawo hankalin mai sauraro a balagance akwai jan hankali a cikin wani sannan kuma akwai a takhsis bilmadi ko bi ziyadati al ko al ta fil A akai matuƙa wajen yabo saboda a nuna maka girman sha'anin haƙuri hakuri wani abu ne babba wanda a cikin waɗanda ake yabo to in ka kazo kan masu hakuri ka keɓance su da wani yabo na musamman shi yasa sai aka keɓance su da wani usulubi ce wasabirina da musamman masu hakuri hakuri wato da abubuwan da aka faɗa a baya wani abu ne da za ka yi af'ali man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata al-mala ala hubbihi Eh, wa aqama salata wa ata zakata duk waɗannan zaka ga af'al ne ayyuka ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma as-sabr ba wani aiki bane dauriya ce shi dauriya ce saboda aka sai sabon ban da waɗancan da aka ambata wasu malaman suka ce wannan shine hikimar da ta sa shi yazo da wani uslubi daban Allah subhanahu wataala ya faɗi abubuwan da ya kawo wanda su ne mutum zai yi haƙuri a kansu haƙuri dai an sani a shari'a shine mutum ya daure ya wato tsara zuciyarsa kada ya nuna wani raki kuma ya danna zuciyarsa kada ya bacce wani abin da bai dace ba cikin abin da ya shafi biyar Allah ko saban Allah kauce ma Allah ko kuma wata kaddara da ta fada a kansa ya yi haƙuri waɗannan abubuwan da za a faɗa fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina ba'as bas duk sun kunshi waɗannan abubuwa guda uku wato as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah sannan kuma as-sabru ala aqdarihi al-mu'lima wanda insha Allah shine zaba karatun mu na gaba da muka faɗa da dai Allah ya fi Allah ba mu lada da muka kai kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum